da yake tattaunawa da manema labarai a nan Abuja, tsohon gwamnan jihar Jigawa, Alhaji Sule Lamido, ya ce ayyana sake takarar shugabanci da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, ba lalle hakan ya yi tasiri ba a fagen siyasar Najeriya, musamman a wannan lokaci. Buhari ɗan APC ne, kuma APC nan yar mu ce, domin dai kasan manyan PDP su a teku su Amako, su Goje, saulai adamu su kwankwaso su kurkula su dukkanin su suka zo kafi apc da can ya takara ko so ne takara eh, ya yi takara so nayi so nayi a lokacin arti kuna magudi ne fine da atiku da da su ne bai magudi ba dama can baya cin zabe NPDP ne suka je suka yi APC cike aka yi gwamnatin gwamnatin Buhari so yar mu ce ya eh, abin nufi shine cikin ka bai ruwa ba ganin cewa yana da jama'a to sai ka huda zai ruwan zubi ko sai ka huda ai so an ji kamar zai takara mai abin damuwa ai fitan da aka a jigawa da na katsina shi fi gida su balle muka je muka a Sokoto muka je muka a Kaduna muka je muka a Kebbi kamar zuwa Abuja jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. A bangaranta ta ce ita kam ko a jikinta don ba ta ganin PDP a matsayin barazana a cewar sakataranta na ƙasa mai malabo ne. Ah, lokacin da suke kan karagan mulki kansu din a rabe yake mulki ne fa suke kai kansu din a haɗe take ko muka da su zaɓe balle yanzu da ba sa kan karagan mulki wani barazana ne za su yi mana wani tsoro za mu ji wannan kawai ka bari lokaci a saboda wannan ba abin da mamu muke yake gaban mu bane a yanzu abin da yake gaban mu a yanzu dama muna dakon shi shugaban Muhammadu Buhari ya amince ya amsa kiran 'yan Najeriya cewa zai tsaya zaɓe shine abin da yake gaban mu kuma alhamdulillah hakan ta samu to sauran mu ba abin tsoro bane a gare tun dai bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi shelar sake yin takarar shugabancin Najeriya manyan 'yan siyasa musamman a nan Abuja ke ta tuntubar juna tsakanin masu mulki da masu adawa tun ma kafin a kada gangar siyasar gadan-gadan Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.